Sashen Hausa na Studio Kalangoyo suma gabatar da labarai na daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 23 ga watan Utu na 2021. A cikin shirin za ku cewa kimanin 'yan takara dubu biyar ne suka soma rubuta jarabawar BTS ta yau a faɗin ƙasar Nijar. Za mu ji yadda abin ya kana a wata cibiyar jarabawa da ke ya mai. an kaddamar da shirin yada kundin mai sasantawa na kasa da ake kira gidi situayen yau a nan yamai a rahoton musamman na shirin yau litinin za mu kawo muku bayani kan hukunce-hukunce da doka ta tanadawa masu fatocin mutane a yau litinin 23 ga watan uku na 2021 aka soma jarabawar bts ta a nishar ministan ilimi mai zurfi ya bayyana cewa 'yan takara dubu biyar da ke karkashin hukuma ne ya kamata su rubuta jarabawar a fadin kasa a fannoni takwas an keɓe cibiya biyar inda za a rubuta jarabawar wato a maraɗi yamai tawa agades da kuma zandar a cibiya mai lamba goma da ke makarantar cag vincent da ke yamai komi ya wakana kamar yadda ake so a wannan rana ta farko in ji shugabar cibiyar dr kyari fogu a jiza a da evelyn na danzumbe A matakin rukunin alkali mai lamba goma muna da sashen kula da albarkatun dan adam, sashen masana'antu da sarrafa cimaka da sashe na uku na makamashi mai sabuntawa da muhalli. ta fuskar tabbatar da tsaron takardun gwaji da farko a matsayina na shugaba na tabbatar da tsaron takardu kuma akwai wasu matakai da onex ta ɗauka a kowane bangare musamman don kawo jami'an tsaro har yanzu babu wani jami'an halsiya da ya zo ban san ba zuwa kwanakin gaba amma a yau ranar farko alhamdulillah har yanzu ban fuskanci wata matsala ba komai na wukana cikin kwanciyar hankali da lumana A yau aka kaddamar da shirin yada kundin mai sasantawa na ƙasa da ake kira jagoran ɗan ƙasa a ma'aikatar gwamnan jihar Yamai. Tsarin ilimi na ɗaya daga cikin batutuwan da aka taɓo wajen gabatar da kundin. Mai garin Kwangu Zarmagandai Sumana Hamani da ya halarci bikin ya yi wa Maman Ada ƙarin bayani. Kyautata mulki na gari shine ke sanya ƙasa ci gaba misali mun ɗauki fannin ba da ilimi da ke da muhimmanci sosai kamar yadda shugaban ƙasa ya bukata na sake duba tsarin ilimi a Nijar samar da ilimi ita ce hanya mafi a'ala misali a nan za a tattauna ajin sai dukkan makarantun gwamnati na Nijar babu wani wuri inda babu fiye da ɗalibai 60 zuwa 70 cikin ajin sai wannan bai da kyau dole a canza ana iya kawo sauyi kana me zai hana malamin sai'i e ya kasance mai samun albashi mai kyau domin idan har dai babu tushe na sai'i e mai kyau to zai wuya ka kai ga a jihar maraɗi musamman a ƙauyen dogon faru cikin gundumar gidan rumshi an samu mutane 26 da suka kamu da cutar kolera yayin da biyu daga cikinsu suka rasu in shi bayanai daga ma'aikatar lafiya kawo ranar 20 ga watan ut Firfin gidan Rumshi salen Shigo ya bayyana cewa waɗannan mutane sun kamu da cutar ne sanadiyar shan ruwan tafki. sai ɗan cultivator da wani manomi ne ya je daji da kayan abincinsa sai ba ruwa mutane suka yi amfani da ruwan tafki dukansu suka kamu da kolera cewa da amai da gudanawa zuwa yau mutane 26 ne suka kamu a nan garin dogon faru. mutane biyu suka rasu ɗayan ya rasu ne a asibitin ɗaya kuma a gidansa muna jan hankali ga jama'a dangance da annobar kolera su yi hattara da shan ruwan tabki idan ya zama tilas sai mutum ya sha ruwan tafki to ya tabbatar da ya dafa su ta kwana ko a sa sinadaran tsarkake ruwan domin kakashe kwayoyin cuta da ke cikin ruwan sai dai jama'a ba su ji ba saboda kun ga a cikin wannan dan karamin garin har mutane 26 suka kamu abin bai ba Yau makonni shida kenan da ake fama da annobar cutar kolera a jahohi guda shida na kasar Nijar. wato jihar Zandar, jihar Maradi, jihar Tilibiri, Yamai, Tawa da kuma Doso. Dr. Ila Alasan, kwararren likita ya yi muna ƙarin haske kan alamun cutar kolera da matakan da ya kamata a ɗauka idan aka yi la'akari da wannan hali domin hana yaduwar cutar ga mutane masu ƙoshin lahiya. E euh, Cutar kwalera euh, cuta ce da ke wanzuwa mafi yawan lokuta tare da zawo mai tsanani da yawaitar amai, wanda a gaba yake iya haddasa rashin ruwan gangar jiki da zai kai ga rashin rayuwar maras lahiya. A cikin zamantakewa idan kuka lura da wani ya nuna alamomin da na zana ya zama wajibi na ko kai wannan mutum a cibiyar kiwon lafiya mafi kusa don a samu a yi bincike. Haka zalika akwai wasu matakan ɗauka a lokacin da aka aka tabbatar da halbuwar wannan cutar shi duk ababuwan da mutumin ya taba to sai a musu feshin maganin kashe kwayoyin cutar. taɓarɓarewar tsaro a jihar tilibiri na kan gaba a abubuwan da ke damuwar 'yan asalin jihar waɗanda a sakamakon wani taro suka ce za su yunkurawa domin maido da kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihar tasu amadu haruna maiga shugaban kungiyar 'yan talibirin mai kokarin nemo lafiya wato mai kokarin neman mai da zaman lafiya ya muna karin bayani Il faut que nous apportions notre contribution. Ya kamata mu kawo gudunmuwarmu domin dawo da zaman lafiya da daidaito a yankinmu. Yanzu haka akwai abubuwan da suke gaban mu gaba da baya. Yankinmu ya kamata mu shirya, mu haɗu domin sanin matakin ɗaukawa. Ba haka muke so ba. Akwai mutane da suka rungumi aikin yin makamai, amma ba mu sani ba me yasa har yanzu babu sakamako. Ya kamata jama'a su san cewa ya kamata su yi wani abu. Akwai da yawan abubuwa da ya kamata kamata a yi da aka bari da muka gada kakanni da kakanni ko da yake muna tunanin mun waye mun je makaranta mun mance da waɗansu abubuwa amma suna nan idan ana cikin wani hali sai a neme su ba wai tilas ne ba sai an ɗauki makamai a ranar asabar da ta gabata kasar chadi ta ba da sanarwar janye sojojinta 600 wato rabin adadin dakarunta da ke cikin rundunar sojojin jason sahel da ke yankin iyakokin kasashe uku mali niger da burkina faso wannan matakin zai iya tasiri a kan raunin kasashen namu a cewar dr dikko abdurrahman kwararre a fannin tsaro kuma malami a jami'ar Zandar a zantawar shi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. Kasar Chadi ba ta da wani zaɓi sai na janye dakarunta ganin wa'ansu saɓanin al'amura da ke gudana a cikin ƙasar. Janyewar wa'annan dakaru zai ƙara aunin ƙalubalen da ƙasashen mu ke fuskanta tun da yau ƙasashen namu na cikin mawuyacin halin girkawa da kuma shimfiɗar da cikakkar komawar zaman lafiya a cikin karkarar. Bai wuce na ayi nadama ga wannan janyewa. Kuma ƙalubalen Kalubalen da a yanzu haka ƙasashen ke fuskanta cewa da Chadi, Niger da Burkina Faso kalubale ne mai sa buƙatar yawaitar girkin dabaru. Ma'ana a zo a zamna teburi guda don a hakikance a shiga gadan-gadan bisa turbar ɗaukar yauni da farko tattara kuɗaɗe da kayan daga domin samun tabbatar da tsaro. In ta'addanci na ci gaba da zama babban al'amari shine saboda muna kin fahimtar da cewar ba da kwangilar tsaro yanayi ne mafi kassara samun cin nasara. labarin da zama ku daga nan studio kalangu hukumar sadarwa ta ƙasa cac ta soma zaman taronta na watan uta a yau taron zai da hankali akan batutuwa guda shida da suka hada da ka'idodin kasancewa cikakken dan jarida da kuma dacewa da kudaden tallafi na shekarar 2019 da da gwamnati ke baiwa wasu kafafen yada labarai mamman jaharu mashawarci a hukumar ta csc na dauke da karin bayani a hira shi da Fanta Shamsu. a wannan zama na watan uku hukumar koli ta sadarwa eh, za ta mai da hankali akan ayyuka zuwa hudu zuwa biyar eh, na farko akwai abu wanda muka yi cikin wancan wata na biyu akwai kudiri biyu wanda yake ba hukumar koli ta sadarwa dama ba da uzinin a bude gidan talabijin mai zaman kanshi tun wani dan lokaci an hwasa ba da authorization ta bude gidan jarida na talbijin. amma yanzu in aka mishi gyaran huska zai ba mu dama wanda suka bukata a ka'idance a ba da wannan wannan authorization kudiri wanda zai ba da dama a kafa kwamiti da zai yi tsaye da ka'idoji wanda za su ba da dama zaɓar 'yan jarida wanda suka ajiye takardunsu a ba su horo na samun digiri a kwanda da 2019-2020 wannan kudirin ne za mu tsara ta yaya ne za a iya ba su dama a cikin sauki samu wannan horo su kasance ma'aikatan jarida a nan ƙasar Nijar akwai kwamiti mai nazari na abaku carte de presse akwai wancan kwamiti guda mai nazari in tahiya aikin jarida ta fannin gidan talabijin da rediyo suna tahiya daidai a wannan zama za mu tattauna akan su. waɗanda suka mallaki motoci da motuna irin na da a yankin sahel sun gudanar da wani shirin baje kolin kayayyakin irin irinsa na farko a dandalin plastumo da ke nan yamai ismail bubu hamma shugaban kungiyar tasu da ake kira chevron du sahel ya yi wa salamatu kadiri karin bayani Environ... Akwai kimanin motoci 20 kira iri daban-daban da Chevo, Volkswagen da citroen. wato tsoffin motoci masu shekaru da yawa. Dukkan waɗannan motoci an gabatar da su a nan Plus Tumon domin mutane su gane su. Ana mantawa da su. Daga nan Plus Tumon mun kammala rangadan mu a nan wurin Zen Kanazi inda muka gudanar da aikin shuka itace. Haka kuma da batun haɗarin motoci da da kan mutane. Mun samu halartar ma'aikatar Protection Civil ta ba mu tallafi tafi ku sani cewa waɗannan motoci sun jima rafunan su suna da wuya samu wasu karafunan ma an bar kera su yanzu kuma sai rahoton namu na musamman duk waɗanda ke fitocin mutane da gangan za su iya fuskantar hukuncin zaman kaso na shekaru biyar zuwa shekaru goma tare da biyan tara jika ɗari biyar zuwa miliyan biyar na sefa wannan kuwa kamar yadda tsarin doka na sha shida ga watan Desambar na da goma dangance da fasocin mutane ya tanada. Malamar shari'a Goje Maimuna Gazibo, shugabar kungiyar Chronic Juridic, ta yi wa balkisa Hamidu ƙarin bayani. Yau za mu taɓo batun fataucin mata da yara. Wace irin fassara ake ma wannan al'amarin? La traite des personnes est une infraction prévue Fatocin mutane laifi ne da aka hango kuma aka hukunta shi ta hanyar doka ta shekara ta da goma mai lamba sifili da shida na watan Desamba a shekarar 2010 da ya shafi yaƙi da fatocin mutane. Ƙasar Nijar ta amince da wannan dokar don samun damar kawo ƙarshen barace-barace na mata da yara, kawo ƙarshen karuwancin mata da yara, bauta ko abin da ke kama da hakan, aikin dole ko fatocin kayan jikin ɗan adam. A ma'ana aya ta goma na wannan dokar fatocin mutane ko ɗaukar ma'aikata ta hanyar barazana ko ajiye mutane mutane a gidanka ta hanyar karfi don neman kuɗi ko wani abu an iya kwatanta shi da fataucin mutane a rike kurum da cewa fataucin mutane ana iya bayyana shi a matsayin wani yanayi da wani ke rayuwa ta hanyar fatauci ko cin zarafin wani mutum daban hakan ta iya yiwuwa ta hanyar sa mutum bara ko sa shi karuwanci ko aikin dole a ko da yaushe in dai ka sa wasu 'yan Nijar ga titi don karuwanci ko sa yara aikin dole ko cikin ma'adanai ana iya cewa kana fataucin mutane kawai abu ne da ake iya kwatantawa da wani dan ƙasa yana amfani da Expose la vulnérabilité de notre citoyen. ake da L'exploitation au sens de l'article 10. Amfani da wani mutum a ma'anar aya ta goma shafi na biyu na dokar shekarar dubu biyu da goma sifili da tamanin da shida na ɗaukar bauta ko abin da ke kama da hakan fataucin kayan jikin ɗan adam ko saka wani a karuwanci ana kwatanta su da amfani da mutum ko sa wani bara da aikin dole ko aikin ƙarfi da ake sa yara ko yaushe kasa yaro a wani aikin da bai iyawa ana iya kwatanta shi da aikin dole a cikin fagen fataucin mutane in kuka ji batun amfani da mutum duk irin waɗannan abubuwan ne da na zana muku. da Fusite. Wani hukunci ne doka ta yanke kan laihin fataucin mutane? a ma'anar shafin ƙarshe na aya ta goma a dokar shekarar goma sifili da tamanin da shida na watan Desamba a shekarar goma duk wanda da gangan ya yi fataucin mutane yana iya shiga kurkuku tsawon shekara biyar zuwa goma da tarar kuɗi na jika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa. Madalla masu rare karshen shirin kinan na malicin yau a huta lahiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Niger.